Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. No to step up against each other and trigger a national a nan lai muhammad ne yake cewa gwamnatin da ta san abin da take yi ba za ta yarda da wannan ɗabi'a na yayata kalaman ƙiyayya da ɓatanci da zai kawo rashin jituwa a ƙasa ba saboda haka za mu yaƙe ta ko kowane hanya da doka ta ba mu izini. As far as such efforts are recently set up a committee on the implementation of the recommendations that were approved by Mr. President to inject sanity into the nation's broadcast industry. ya ƙara da cewa wannan batu ne ya ƙara da cewa wannan batu ne ya sa suka ƙaddamar da wani kwamiti da zai tabbatar da gyare-gyare a hukumar kula da kafafen yada labarai na ƙasa inda ba za a bari siyasa ta shige ta ta yi mata katsalandan ba. Lai Muhammad ya ce a yanzu an ƙara kuɗin da za a ci ranar duk wata kafa da aka samu da laifin yayata labaran kanzon kurege ko ƙarya ko na ƙiyayya ko na ɓatunci daga naira dubu ɗari biyar zuwa naira miliyan biyar. Wannan mataki ya yi wa wani mai sarauta daga jihar Katsina, ciro mambakan Daura daɗi, inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. duk wani jami'in tsaro na ƙasar nan na Najeriya duk mutumin da ya aikata laifi suka ga dama ko yana Ingila ko yana Burkina Faso ko yana Kamaru ko yana Chadi wace ƙasa ce yake ciki billahi allazi a yanda jami'an tsaron ƙasar nan suka kware suka san menene aikin tsaro wallahi za su iya kamo wannan mutumin a hukunta shi da waɗannan mutanen su masu yaɗa ƙanzan kurege kai ganin nan na banza shiru ba a hukunta kowa ba to da a lokacin an bididdigi an kama su an nuna duniya mutanen nan a ƙaryata su a kai su kotu a masu hukunci wallahi da an sassafta wannan abu ina mulka kuka na ga jami'an an tsaro waɗannan facebook da whatsapp da mutane suke rubuce rubuce na banza na ƙarya na sharri ya kamata su dau mataki su tabbata tsakuwa dan a ta ji tsoro a da dai hukuncin masu yada kalaman kiyayya da na shi shine naira dubu ɗari biyar a yanzu akwai yiwuwar mayar da shi naira miliyan biyar domin ganin an kawo ƙarshen ire-iren wannan matsaloli a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.